أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشات يا قوة رمضان na wannan shekara ta 1435 wadda ta yi wannan rana ta yi daidai da takwas ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ta miladiya za mu tashi za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke yi cikin watan ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin alfurqan za mu tashi aya ta hamsin da shida a cikin suratu tauba bi idnillah tambayoyin da suka zo mana yau na farko ta farko dan Allah tambaya ta ita ce mutum ya yi azumi har ya sha ruwa har ma ya yi isha bayan haka sai ya ga jinin haila a kan kayansa shin ya hukuncin azuminsa Allah ya karbi ibadunmu amin al'asul yana tare da tsarki wadda ta wannan abu ya faru a gare ta tana tare da tsarki duk da ana cewa mutum mutum sai ka ɗauka kuma a ce jinin haila ma'ana mace kenan a asali tana da tsarki tunda koyaushe wato akwai ka'ida ta malamai al'yaqini, yaqini la yuzalu bishak kuma al-aslu baqa'u ma kana ala ba a kawar da yaqini da shakka yaqini shine tana da tsarki tana shakka shin a jinin hailanta ya zo mata kafin faduwar rana ko bayan faduwar rana saboda haka tana shakka azuminta ya cika ko bai cika ba to ya mai hukunci tare da a wajenta al'asul baƙa ma kana alama kana tana da ne cewa azumi take tana da tsarki shakka take akan rashin tsarkinta saboda haka za ta tsaya akan yaƙininta ba za ta tashi daga wannan yaƙinin ba sai da shakka ba za ta tashi daga wannan yaƙinin ba sai wani yaƙinin shi ne zai sa ta bar wannan yaƙinin da take da shi saboda haka azumin ta yana nan a tunda tana shakka ne akan akuwar wannan al'ada kafin faduwar rana saboda haka za ta yi hukunci da alwalarta asalin wannan ka'ida akwai a daga ciki akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a idza kana ahadukum fi salat fa ashkala alaihi خرج منه شيء أم لا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حديث أبي هريرة أتكين بخاري idan ɗayan ku yana cikin sallah sai wani abu ya fita daga gare shi sai wani abu ya rikici a gare shi shin wani abu ya fita ko bai fita ba to kada ya fita daga cikin sallar nan har sai ya ji wari shine hatta hatta yasma sauta har sai ya ji ƙara wato shine ƙara fitar iska au ya ji da riha ko ya ji wari wato sai ya sami yaƙini da cewa wani abu ya fita saboda haka daga nan malamai wannan shahidi ne akan wannan ka'ida da malamai suka ambata wanda tana daga cikin ka'idodi guda biyar da al'umma suka haɗu a kai ka'ida ta farko al'umuru bi maqasidiha al-yaqin la yuzalu bi shakk al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al'ada muhakkama ko kuma muhakkima da kuma wacce ce ta biyar ad-dararu yuzal barakallahu fik fataha alayk ka'idodi guda biyar da al'umma ta sun yi sun ijma'i akai mm, al'umuru bi maqasidiha ana duba manufar kowane abu sai da niyyarsa sannan yaƙini ba a kawar da shi da shakka sannan ana kawar da cuta sannan wahala tana kawo sauƙi sannan al'ada ana yin hukunci da ita wannan su ne ka'idoji guda biyar ina suna da furo ɗinsu da yawa akan ku a cikin kowace mataba. dukkan mataba ta yi riko da su saboda ka bisa wannan ka'ida azumin ki yana nan sai dai yana da kyau yayin da mace ta san kan cewar yau ita ce al'adarta yau ne to ta ihtiyar kafin faduwar rana ta duba kamar yadda kafin fitowar rana kafin fitowa kafin fitowa alfijir ta duba kafin faduwar rana ta duba don ta ihtiyatu cewa cin azumin ta yana nan ko baya nan haka zalika idan kafin fitowa alfijir ta duba ko tsarki ya ɗauke ko bai ɗauke ba don ta yi niyyar azumi ko kada ta yi niyyar azumi wajen ɗaukewa kafin alfijir za ta yi ihtiyatu wajen zuwan al'ada kafin faduwar rana za ta yi ihtiyatu dan shine za ta san cewa ko za ta rama azumi ko ba za ta rama azumi ba haka kuma wajen saukewa a wato wajen sauke azumi wajen daukan azumi wato wajen karshen jinin haila din za ta duba za ta mai da hankali ne kafin sallar asuba tunda idan jininta ya dauke ko da kafin faduwar rana ne ko da cikin rana ne babu komai za ta ci gaba da cin abincinta ne tunda ba ahalul wujub bace ita bata zamanto ahalul bata zamanto ahalin a wajabta mata azumi ba sai tukuna idan dare yayi saboda haka ya cancanta mata su rinka yin ihtiyar su rinka wato tsantseni su rinka taka tsantsan su rinka dubawa kafin faduwar rana su duba su ga ko al'ada ta zo kafin fitowa alfijir su duba su ga ko al'ada ta dauke domin su ihtiyati ga wajabci sannan wannan ce dan Allah ina son malam ya bani cikakken tarihin malamin nan wato Sheikh Islam Ibn Taimiyya ko da takaice ko da a takaice ne don ina jin waɗansu malamai ban sani ba ko makiyansu ne suna zaginsa har suna cewa wai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam don me suke sifanta shi da wannan kalmar gaskiya ba ba tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko da a takaice ne ba zai yi ba a cikin darasi irin wannan domin a a aka akai akan tarihinsa kuma wanda suke suka yi zamani da shi kamar Ibn Abdul Hadi ya yi littafi a kansa Al-Fara'idul Jalila al Jalila a ba zai yi ba a ce za a bada tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin zama kamar wannan amma amma hakika kan yana da magauta domin ya yi zama a cikin fursuna ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba saboda a magautansa bal a cikin kurkuku ya rasu a cikin kurkuku ya rasu yayin da ya rasu Allah maɗaukakin sarki ya bayyana matsayinsa ba a taɓa ganin jama'a ta taru a jana'iza ba irin taruwarsa yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna irin kabulin da ya sanya a cikin zukatan mutane gare shi amma abin da ake faɗa dangane da cewa wai makiyin annabi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kazafi ne sharri ne kuma Allah zai isar masa ga wanda suke gaya masa wannan magana Ko mutum ya taka tsantsan kada ya ji waɗansu sun faɗa wanda suke danganta kansu ga ilimi ya koyi da su kada ka yi taklidi akan abin da baka da ilimi musamman saboda malami ne wanda yake ya samu abokan rigima akan wajen bayyana fahimtarsa ta addini wanda yake waɗansu bisa ijtihadi ne yayi waɗansu kuma ma ba ijtihadi bane bal bin nusus ne bin nassi ne na Alƙur'ani da sunna sa waɗanda ba sa bin wannan nusus ɗin sun kafa gaba tare da shi saboda haka kai kada ka bi su akan wannan kai shiru domin kamar yadda ibnu asakir yake faɗa luhumul ulama'i masmuma wa adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma wato naman malamai guba ne kuma al'adar Allah wajen keta sutura wajen yaya sutura ga waɗanda suke neman rage musu matsayi da cin mutuncinsu al'adar Allah wajen wato keta alkadarin waɗannan mutane sananna ce doka kada ka zamanto irin waɗannan wanda Allah zai keta alkadarinsu ya yaye musu sutura saboda sun taɓa bayansa abinda ake dangantawa gare shi wanda waɗansu ba su suke ganin kamar jafa'i ne yake yi shine cewar bi halatta mutum ya ce ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ce ya ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ba a nufan gari domin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin da ya ce ba a nufan gari domin ziyarar wani waje don falalarsa ai yi bakance a niki gari don tafiya wani waje don falalarsa sai ga masallatai guda uku shine masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Baitul Maqdis to wannan fahimta ce kuma kowa ya yi tawilin wannan hadisin a bisa fahimtarsa ya yi tawilin wannan hadisin a bisa fahimtarsa kuma shekul islam ibn taymiya bai inkarin ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal ya faɗi adab ɗin da mai ziyara ya wajaba yayi yayin da ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai kuma ya je ya ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya niki gari domin zuwa wajen domin zuwa masallacin to idan ya je masallacin yana daga cikin ayyuka na gari wanda ci shekul islam bai yi inkarin su ba ya je ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam to amma saboda kamar yadda muka ce ya samu abokan rigima da shi wajen karfin bayyana hujjarsa waɗansu ba su ji daɗin irin yadda yake bayyana hujjarsa ba saboda haka maimakon si magana ta hujja sai suka kai ya zuwa ga magana akan zatinsa wanda yake ba haka ake ba idan kana rigima da mutum akan ilimi to sai kai magana da hujjojinsa ba ka koma zuwa ce masa kai ka zani kai ka zani kai tunda shi ba haka ya ce maka shi ce maka yi eh, ga ƙaunina ga hujjata to kai ma ka ce ga kauli na ga hujjata amma ba ce maka yayi kai kaza ne kai kaza ne to irin wannan hatta malamai za a ga suna fada cikin wannan kuskuren kuma an yi ma shekul islam kuskure a wannan Allah madaukakin sarki zai yafe musu gabaki daya wanda yake shine Allah ya ladabtar da mu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ya ubangiji mu ka gafarta mana da wanda suka riga mu da imani kada ka sanya wata cuta a cikin zuciyarmu ga waɗanda wani wato gillu wani kiyayya wani kyashi a cikin zuciyarmu ga waɗanda suka yi imani ballantana malamai daga cikinsu na biyu da suke inkari da suke yi ma shekul islam sharri su ne 'yan shi'a saboda babu wanda ya musu raddi na ilimi irin irin shekul islam a cikin littafinsa a minhajus sunna fi naqdi kalam shi'a tafarkin sunna wanda an fassara iktisarin dan uwan malam Mansur a cibiyarsa sun fassara wannan da Hausa tafarkin tafarkin sunna to saboda sun ji ciwon wannan radi na ilimi wanda ya musu wanda ya bayyana jahilcinsu, rashin saninsu da rashin sanin su da al-ma'qul ba su san riwaya ba ba su san ilimin hankali ba da haka yake nuna yake su ne suka fi kowa su suka fi kowa ƙarya wajen riwaya su ne suka fi kowa jahilci wajen sanin hujjojin ilimi ko ba wai faɗa yake ba dan aibata su a dan ya bayyana ne ga haka sai kawo irin jahilcin su wajen wannan to sun ja wajen wannan saura tana daga cikin wanda suke yaɗa wannan waɗansu ma cewa yi waɗansu ma har cewa suka yi mahaukaci ne shi kaji wanda ya rubuta fatawa bayan shekul islam ba a taɓa samun malami a tarihin musulunci da ya rubutu irinsa bayansa ba wanda ya zo kamar sa duk masana tarihi sun shaida kan wannan bayansa ba a taɓa samun malami da ya rubuce rubuce kamar sa wannan ko shakka babu ya isa kawai ka duba fatawa Insa da minhajus sunna da kuma da kuma dar'u ta'arudul aqli wan naql saboda haka wai suke dangana shi ga wai har ma sun ga sai ka ce likitoci ne akwai likitoci da suka zama da shi har suka ce wai yana da bipolar mental illness wai har sun faɗi ma nau'in rashin hankali ka ji dan Allah kada ki daga jin wannan kasan sharri ne abinda sai likita ya zauna wani likita ne ya zauna tare da shi da har zai faɗa ko tarihin tarihinsa shine zai nuna maka haka ko ba san bipolar ba sai wannan zamani aka aka bashi wannan sunan to ya aka aka san har yana da wannan cutar ta rashin hankalin har aka yi masa wannan tashkisin da wannan saboda haka wannan yana daga cikin wato sharri da ake yi kuma a kiyayi taba mutuncin malamai kai shiru shine fi maka Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu baki ɗaya kuma Allah ya amfani mu da iliminsu Allah ya ba mu albarkacin abubuwan da suka yi na alkhairi abinda suka yi kuma na kuskure Allah ya yafe musu akwai wanda ba a ansa ba akwai waɗanda ba a ansa ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمذك ففي الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله ya الله تعالى يتي ويحلفون بالله suna yin rantsuwa da Allah innahum laminkum lallai su suna daga cikinku wa ma hum minkum su ba sa daga cikin su alhali ko su ba sa daga cikinku walakin na qaumun yafrahun sai dai su mutane ne waɗanda suke matso suna jin tsoro saboda rashin gaskiyar da ke cikin zuciyarsu wannan ayar bayani ce ta wato a wata sifa ɗabi'a daga cikin ɗabi'un muminai shine yawan rantsuwa daga cikin ɗabi'un munafikai ita ce rashin yawan rantsuwa yawan rantsuwa saboda zuciyarsu ta san ƙarya suke yi saboda haka suna ganin kan cewar kowa bai yarda da su ba don haka kullum ƙoƙarinsu su yi abin da za a yarda da su saboda haka suke bin hanyar rantsuwa saboda sun san addini ya yi umarni da Ibrahim muqsim gaskata na tabbatar da nagartar mai gaskiya a mai rantsuwa wannan ɗabi'a su ce halin su ne al'adar su ce ta da su ce kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ka duba irin wannan takiri, idan munafukai suka zo maka sai su ce nashhadu muna shaidawa innaka lallai kai la rasulullah wallahi manzon Allah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون irin an yadda suka yi su kuma Allah sai ya musu Allah ya san cewa kai sa ne kuma Allah yana shaidawa lalle munafikai wallahi makaryata ne to makaryaci haka yake yawan rantsuwa Allah ya ambata a waccan ayar cewa yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawukansu wato da yawan rantsuwarsu shi yasa ba a son yawan rantsuwa mutum komai wallahi wallahi ya taran tsaransa saboda mai gaskiya baya bukatar sai ya yi rantsuwa sannan za a yadda da shi sai ka samu wanda rantsuwar za ta yi amfani a gare shi wajen ka tabbatar masa da gaskiyarka ko yana inkari inkari bisa rashin sani to sai ka masa rantsuwa don ka tabbatar da wannan amma in banda haka gaba gaɗi farkon magana ba ka bukatar ka ta rantsa sai ka faɗi gaskiyarka in an karɓa shi kenan in ba a karɓa ba kai shiru in akwai maslaha akwai ta akan ka yi takidi ka yi takidi shine in kaga akwai shakka in bayan shakka akwai inkari to sai ka hada da rantsuwa kamar misalin a واضرب لهم مثلا اصحاب القريه mursalu جاء arsalna مرسل اذ ارسلنا اليهم اثنين bi فعززنا بثالث فقالوا inna اليكم mursalu kaga farkon abin da suka ce kenan mu an aiko mu zuwa gare ku da suka da suka hau marhala ta biyu rabbuna ya alamu inna laba'a suka ce قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون yayin da suka karyata su sai suka ce mu ya sani kan cewa mu wallahi an aiko mai zuwa gare ku a lokacin akwai bukatar a yi rantsuwa saboda haka sunan Allah mutum ya girmama shi akan harshe amma mala'iku munafukai saboda ba sa ganin girman Allah dan ba su yadda da shi ba kullum yawan rantsuwa shine al'amarin shi shi yasa kun ga a cikin musulunci aka faɗi daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake ma'uquba al-munfiqu sil'atahu bil halifil kabi, mai sanya a bar sayarwarsa ta yi tsada da rantsuwa ta ƙarya wajen sayar da abu wallahi ba za ta samu kamar wannan ba wallahi wallahi ya tarantsuwa ɗaya daga cikin abin da yake tafi da albarkar ciniki shine yawan yawan rantsuwa wajen sayar da abin ciniki kamar yadda ya zo a cikin sunan nasari saboda haka a wato wannan ɗabi'a ce ta munafukai wannan ya nuna mummunan halinsu suna rantsuwa cewa suna cikin muminai dan a yadda da su kan cewa su ma ɗaya ne daga cikin muminai Allah ya ce su ko ba daga cikin ku suke ba walakin nahum qaumun yafraqun to in ba daga cikin mu suke ba ya Allah suna rantsewa fa cewa suna daga cikin mu Allah ya ce ai saboda su ba komai bane face mutane waɗanda suke suna matsorata tsoro ne ya sanya su suke wannan dan suna ganin rantsuwa ita ce za ta ba su aminci wannan ayat ta nuna mana cewar yayin da ɗabi'un mutane suka saba ba za su zamanto ɗaya ba ba za su zamanto ɗaya ba dan saboda muminai su suna aminci ba sa jin tsoro suna sakankance saboda sun san zahirinsu da baɗininsu duk ɗaya ne munafukai kuwa sun san baɗininsu ya saba da zahirinsu da haka kullun tsammani suke yi kan cewa za a far musu saboda haka kullun neman hanzari suke kullun neman rantsuwa suke yi kullun cikin wato tsoro suke to don haka yayin da mutane suka zamanto ɗabi'unsu sun saba kada ka taɓa tsammanin za su zamanto ɗaya shi yasa a cikin musulunci koyaushe ake ƙoƙarin karantarwa a cikin al'umma kullum malamai suna aiki domin me domin a yi tahdibul akhla a wato a yi tarbiyyar ɗabi'u a samu kyawawan tadodi kyawawan ɗabi'u domin haka ne zai sa al'umma ta dinke ta zamanto ɗaya amma yayin da suka zamanto ɗabi'u sun saba to al'umma ba ta taɓa zamantowa ɗaya ba daga cikin alamar da yake nuna kan cewa munafikai mutane ne wanda suke suke a cikin tsoro shine yadda Allah ya bayyana sifarsu a cikin suratul munafiqun yace yahsabuna kulla sayhatin alayhi suna tsammanin dukkan wata kururuwa kansu ce daga an yi cas daga an yi kule daga an yi wani wato a yekuwa ko an yi wani a gangami sai su ɗauka su ake yi ma sai hankalin sai saboda ka ba sa cikin aminci me zai baka aminci gaskiya babu abin da zai baka aminci da kanka da zuciyarka irin gaskiya wanda yake da gaskiya baya jin tsoron komai amma wanda yake ya koye ha'inci da munafunci da ƙarya to kullum a cikin rashin abinci yake kaga wannan sifa ce da Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta sifa mulazima gare su don ya kawo ta da sigar a ya kawo ta da sigar ismul fa'il qaumun yafraqun su mutane ne waɗanda suke masu jin tsoro wanda suke cikin wato halin tsoro kamar kan cewa wannan sifa ce da'ima gare su saboda wannan hali nasu na munafinci sannan Allah ya bayyana wannan bayanin tsoron nasu da rashin amincin su yace law yajiduna malja'an da suna samun wata mafaka aw magharatin ko wani gidan ƙasa wanda za su ɓuya a cikinsa aw muddahalan ko wata mashiga wadda za su shiga su ɓuya a cikinta lawallau ilaihi da sun kautu zuwa gare shi ya ji yajma'un alhali suna gaggawan zuwa zuwa gare shi suna samun wata mafaka wanda yake za su tsira daga gare ku haka za su saboda suna jin tsoron cewar abin da aka yi musu tahdidi zai zo ya samu su domin Allah madaukakin sarki ya musu tahdidi la in lam yantahi almunafiqun wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawizunaka fiha illa qalila Allah zai wato shushuta annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu sannan ba za su sake zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kaɗan daga cikin wato za a kore su daga madina saboda haka tun kafin a kore su din da za su samu wani wanda zai ba su mafaka da yanzu sun yi gaggawa sun tafi zuwa gare shi kun ga shi yasa ka'ab ibn malik yayin da wannan sura ta sauka da aka kaurace masa shi mumini ne nan da nan sai sarkin gassan da ya ji labari sai turo masa da wasiƙa cewa kai mutum ne wanda kamar ka ba za a wulakanta ka ba haka saboda haka ka zo mu daidaita ka da kanmu a cikin dukiyarmu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musibar hatta kai haka hatta kafirai ma suna kwaɗayi wai zan karkata zuwa gare su sai ya ɗauki wasiƙa ya jefa ta cikin tanderu ta ƙone bai koma bai ma batta ba ma ya ajiye ballantana ya amsa masa saboda su sauran sarakunan kafirai da suke adawa da musulmi sun san munafukai suna neman irin wannan mafakar ne to nan gashi Allah ya faɗa a kansu haka suke da za su samu wata mafaka almalja shine wato wurin da mutum zai yi luju'i zai tattara ya zuwa gare shi yasa ake kiran wato yan gudun hijira allaji'in wato sun samu mafaka larabci ya amfani da abin da ake amfani da shi a wannan refugees da ake faɗa yan gudun hijira sai suka amfani da wannan kalmar allaji'un wato waɗanda suke neman almalja shine mafaka almazara kuwa shine ko asalinsa kogo ne amma ana nufin duk wani waje wanda yake ba da kariya da aka yi shi a ƙarƙashin ƙasa kamar banka banka ta sojoji kun san banka ai ko wanda ake yi kamar yanzu ma ai yanzu ba sojoji ne kawai suke banka ba har mutanen gari suna banka eh, musamman wanda suka tara kuɗi da suka tara kuɗin kuma watakila akwai ɗan akwai makali a cikin tarin kuɗin saboda haka sai su yi banka wanda in wani abu an sun ji kaya kaya sai su roke a cikin banka wato wanda yahudawa asali su ne suke da wannan a har yanzu idan ka je madina idan ka samu wanda ya san madina ka ce kai ka hisn na ka'ab ibn al-ashraf fadar ka'ab ibn al-ashraf gidan da yayi gidajen da suke yi saboda sun san azzalumai ne suna cin riba suna shan jinin mutane don haka sun yi gida wanda yake kafin ka cin musu kafin ka cin musu to in ma gudu za su yi sun gudu amma ba za ka zo kai musu bagatatan ba don sun yi babban tani sun mai da shi mafaka wadda take amintatta haka zalika wanda ya je kasur marhab mun je wajen a haibar wanda shine hisun da ya faɗi na ƙarshe na haibar lokacin yakin haibar za ka ga yadda a saman dutse ake yin rijiya saboda an yi wajen a tsauni kuma don saboda a samu isasshen kayan abinci da ruwa ma aka yi rijiya a saman dutse to yahudu kenan saboda ya san azzalimi ne shi to munafukai ma da za su sami irin wannan almagara su samu wato banka aw mudakhalan ko wani waje da za su shiga su buya to duk da sun karkata zuwa gare shi alhali suna masu gaggawa aljumuh shine al-isra kamar masu kuna da shahidi kuna da shahidi a cikin kasidar imrul qais ma ridwan ko a wannan tatawala lailuka bil ithmidi wa nama al khaliyu wa lam tarqudi yana sifanta godiyarsa yace jamuhan maruhan wa i'raduha ka ma'ma'ati sa'afil muqadi wato mai gaggawa mai nishaɗi wajen gaggawar tata gudunta ko in tana gudu nishin da take yi kamar irin karar ƙonewar busasshen ganyen dabino da aka sa masa wuta yadda busasshen ganyen dabino in yana in yana tarfatsin wutar na yadda za ka rinka jin karar tarfatsin wutar to idan tana gudu wannan godiyar saboda ƙugin cikinta haka za ka ji tana yi kamar wannan to sai ya sifanta ta da cewa jamuhan ai mai gaggawa kuma kuma maruhan mai nishadi wajen gaggawar ta to wannan shahidi ne shi yasa wato ibnu abbas yake cewa wanda yake so ya san larabci sai ya san diwanul arab sai ya san kasidun larabawa da zai kawo maka kalma wanda yake larabcin yanzu baka jinta dole sai ka koma diwanul arab sannan za ka ga ma'anarta to sannan Allah madaukakin sarki yace wa minhum daga cikin su su munafikai wannan ma tona asirin su ne man yalmizuka fi sadaqa wanda yake aibata ka a cikin wato a cikin sadaka an an, an kawo ta a jam'i saboda nau'i ce daban-daban akwai sadakar shanu akwai sadakar awaki akwai sadakar raƙuma akwai sadakar zinariya da azurfa to duk sadaka ne akwai daga cikin su wanda yake aibata ka ya rasulullah akan al'amarin jinsin sadaka daban-daban fa in utu minha idan aka ba su daga cikin sadaka radu sai su farin ciki su amince su ce sun yarda da su ake yi komai daidai ne babu suka wa in lam yuqaw minha idan ko ba a ba su daga sadakar ba idahum yashaqun sai ga su suna yin sai ga su suna fushi suna ɓata rai dan me ba ba su sadaka ba wato komai wadatar su dan dama Allah ya sifanta munafikai da cewa masu tsananin ruwa ne sanaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan shihatan khair ashihatan shihatan khair ai masu tsananin kwaɗayi ga alkhairi ga dukiya haka suke ba sa zuwa yaƙi amma daga an zo za a yi rabon ganima sai ga su na farko su ma a basu ba sa ba da sadaka wala yin fiƙuna illa wa hum kusala haka Allah ya sifanta su wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa bayar da ba sa ciyarwa da dukiyar Allah ko ta farilla ko ta nafila illa wa hum karihun face suna ki amma kuma yayin da za a zo rabon yayin da za a zo rabon sadaka wai sai su ce su ma sai an ba su wato mu'amala da mutane tana da wahala idan sha'anin harkar kuɗi ta gifta wanda shugabanni dole su koyi da wannan kaga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba daga wato harshen mutane akan sha'anin dukiya saboda kwaɗayi kuma wanda yake nuna lalle mutum ya yaƙi da zuciyarsa in ba haka ba kwaɗayi zai kai shi ya baro ka duba waɗannan kwaɗayi ya kai su har suke aibata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin allamzu shine aibatawa waɗansu sun ce allamzu shine aibatawa da ido alhamzu aibatawa da hannu waɗansu suka ce duk ɗaya ne aibatawa waɗansu kuma suka yi tafsili wanda yake wannan shine abin da mai tajul arus yake rinjayarwa alhamzu shine aibatawa a koyi shine giba allamzu kuwa a aibata mutum a gabansa wato suna aibata ka ya rasulullah a gabanka akan sadaka shine kamar yanda zulhuwaisira yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin lokacin raba ganimar hunain an raba an raba ganima sai ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce i'dil ya muhammad fa innaka lam ta'dil wa inna hadhihi qismatun lan lam tubtaga wajhu Allah fiha yace kai adalci ya ma kira shi da sunan da Allah ya hana a kira shi dan ya ce kada ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kamar tsakanin ku ce ya muhammad sai da ku ce ya nabi Allah ko ya rasulullah shi sai ya ce masa ma ya muhammad kai adalci ba kai adalci ba wannan rabo ne wanda ba a nufi zatin Allah da shi ba Ya ce, Hibta wa hasirta in lam a'dil ka taɓe ka yi asara in ban yi adalci ba wannan shi ne sahihiyar riwaya kai ne ka taɓe, kai ne ka yi asara in ni ban yi adalci ba ta yaya ya zai Allah ya amince mun sannan a ce kuma ban yi adalci ba sannan duniya ta zauna lafiya ba zai yiwu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ce, zai kashe ce ku kyale shi daga cikin tsatson wannan waɗansu mutane za su fito da za ku rinka wulaƙanta sallar ku akan sallar su da karatun ku na Qur'ani akan karatun su na al za su fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga jikin wanda aka je kamar yadda kibiya take fita daga jikin dabbar da aka harba da ita mai kibiyar ma zai ɗauka ya duba ya gani akwai jini ko tsoka ko ƙashi ko laka a jikinta zai ga kamar babu komai kamar ba su gaba wato za su fita daga cikin addinin basu rataye da komai daga shi ba yanda suka yanda suka shige shi aka suka suka fita daga cikin sa wannan sune hawa hawarijawa masu barin kafirai suna kashe musulmi yace ko ina kuka gansu ku kashe su domin a cikin kashe su akwai lada ga wanda ya kashe su yace da zan riske su da zan kashe su irin kisan adawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su bayyana lokacin da musulmi za su bi kashi biyu kungiyar da ta fi dacewa da gaskiya ita ce za ta kashe su za ta yaƙe su sayyidina ali shi ya yage su lokacin sabanin sayyidina ali da muawiya sayyidina ali shine ya kusa da gaskiya shi yasa yayin da ya yaki hawarij yace a bincika a gani ko za a ga du du du wanda ɗaya daga cikin alamar su kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin su za a same shi aka same shi ko an kashe shi sayyidina ali sai ya faɗi yana da sujada domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da waɗanda suka yaƙe su za su san abin da Allah ya tanadar musu a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lada da sai su sakankance ba za su ba za su sake wani aiki ba to sai na Ali ta zamanto masa wannan bishara sai ya faɗi ya sujudu shukur sujudu shukur yayi to waɗannan kaga asalin abin su cutar annabi sallallahu alaihi wasallam suna aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gabansa duk akan me akan sha'anin dukiya me ya kawo wannan kwaɗayi na san abin duniya yawanci koyaushe za ka ga ƙungiyoyin musulmi abin da yake raba kansu abin duniya an ba wannan mota ba ba wannan mota ba an ba wannan motar da ta fita wancan wannan da aka tashi bashi jeep aka bashi wannan kuwa aka tashi bashi sai aka bashi yar karama sai aka bashi stalin dan me za a yi haka saboda haka duk abin da wanda aka ba ma jeep din nan ya faɗa ba daidai ba ne. daga ya yi wa'azi sai tashi sai ya warware shi shikenan sai ya ja maganar sai ka ga shikenan almajiran wannan suna jifan almajiran wancan shikenan sai a rubu kashi biyu sai a zamanto kungiya biyu sai ga kungiya ɗaya ta dare akan abun duniya to wannan sifa ce ta munafikai ashe hatan alal khair masu tsananin kuɗayi akan alkhairi ta kas dusa diyaini ma'abucin wato nonuna guda biyu hannayensa ne ƙanana wato tamkar nonon mace haka yake da wato hannayensa a wato kusan dantse ne sauran nan hannun wato kamar kan maman mace yake haka yake da 'yan guntayen hannaye yana da wannan aibi wannan shine alamarsa ya ya kasance a cikin rundunar khawarij wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewar wannan ce alamar sa sayyidina ali da wannan yayi istidlali da kan cewa waɗanda ya yaka hakika su ne khawarija wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa a kansu to Allah madaukakin sarki sai ya ce a walau walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce su sun yarda sun aminta da abinda Allah da manzansa suka ba su wa qalu hasbunallah kuma suka ce Allah ya ishe mu maishin mu Allah ne sayutina Allah min fadlihi da sannu Allah zai ba mu daga cikin falalarsa wa rasuluhu kuma manzansa ma zai ba mu daga cikin falalar Allah inna ila Allah rajiun lalle mu makwada masu kwadayi ne zuwa ga Allah wato da sun faɗi wannan da ya fi musu alkhairi wato da sun faɗi cewa da sun yadda da abinda Allah ya ba su da manzansa fa'idar cewa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayarwa amma sai Allah ya ce Allah ya ba su da manzansa domin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayarwar da yake bayarwar Allah ce domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yake cewa innamal Allahu huwal mu'ti wa innama ana al-qasi Allah shine mai bayarwa ni rabawa nake kawai inda Allah ya ce na ajiye nan nake ajiyewa inda Allah ya ce na sa dukiyar nan nake sawa shi yasa ma Allah ya haramta ta a kansa ɗaya daga cikin alamominsa kamar yadda Salmanu ya faɗa ya gani a cikin littafansu da yawon da ya yi ya addinin farisanci ya na yahudanci ya na nasara duk abin da ake nuna masa na alamar daga cikin alamomin annabin ƙarshen zamani shine yana karɓan kyauta baya cin sadaka saboda ka dai zo zai gwada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da dabino sai ya ce ga wannan sadaka ce sai ya ce wa mutane ku ci kashe gari da ya zo sai ya zo da dubino ya ce ga wannan kyauta ce ya lalla sai ya ci ya ce wa mutane su masu ci sai ya ce na ga biyu da ya zo kashe gari na uku sai ya ce to zo salman ka ga alamar taka ta uku sai ya bude masa bayan sai ya ga hatamun nubuwa ya sumbanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta to shi baya cin sadakar ballantana ku ce shine ya handame ya ba ne an haramta masa rabin dabino shine da shi da 'ya'yan gidansa rabin dabino ya ga Hassan ibn Ali ya ɗauka daga cikin dabinan sadaka ya rinka dukan bayan yana cewa ka ka wato tofar tofar kalma ce da take nufin ukhruj ukhra fitar da abin da ke cikin bakinka ka ka yace amma alimta anna ahlal bait la tahillu lana sadaqa baka sani bane kan cewa mu ɗan gidan wannan babban gida gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ba ta halatta a gare ballantana a ce ya zo ya tara dukiyar mutane ya cinye in ya tara dukiyar shi talakawan ku bai ba shi baya ci an haramta masa bai halitta ma ya ci ba to da yana ci bai ci ba ma an aibata shi ballantana a ce ya ci saboda kuma ta daga cikin hikimar addinin musulunci da yake nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wa s.allam, annabin gaskiya ne da ya zo ya tara dukiyar ba ya tara dukiyar jama'a bane ya da bai kamar yadda shugabanni suke yi duk wanda aka ce an kafa jam'iyya an bashi trejara ka san kakasa ta yanke sa ko ba haka ba wanda aka ce an bashi trejara na jam'iyya za ka ga an je ani masa murna dan za a turo za a tattaro duwa dukiyoyin kamfen ne Eh, to kafin ya bayar da na kamfen din sai ya zauna a kan nasa to Allah Maɗaukakin sarki ya nuna cewar bayarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwar Allah ce to shine yace ya nuna musu ga ga a ce sun yi haka da yafi musu alkhairi dan shine abin da suke cewa sai da abin da Allah da manzon sa ya ba su kuma su ce hasbunallahu Allah shine maishin mu wannan ya nuna kan cewar faɗan wannan kalma tana daga cikin abin da take ba mutum kana'a wajen azumi ka sa masa albarka a cikin dukiyarsa kuma shine zai zamanto alkhairi kuma hanyar samun arziki ce ta ce hasbunallah wa qalu hasbunallah kuma su ce Allah maishin mu shine Allah sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu da sannu Allah zai bamu daga cikin falalarsa manzon sa ma zai bamu daga cikin falalarsa inna ilallahi inna ilallahi rajibun mu ne ga Allah kun ga a cikin wannan akwai tabbatar da wani darasi na tauhidi muhimmi Kunga ga Allah ta'ala ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutina min fadlihi wa rasuluhu kaga da tartibin maganar da a ce hasbu a nema wani ba Allah ba da tartibin maganar yadda zai zo al-muta'atifat wanda suke kama da juna ana haɗa su tare amma sai aka kawo hasbunallahu shi shi kadai aka sa tsakanin atahumullahu wa rasulu da allahu min fadlihi wa rasuluhu ba a ce hasbunallahu wa rasuluhu ba domin hasbu Allah kawai ake ma ba a yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cewa hasbi Allahu hasbi rasulullah ba a cewa Allah ya ishe ni kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ni domin hasbu tana daga cikin sifofin bauta wanda Allah kaɗai ake yi ma haka zalika ar ragba ba a ce inna ilallahi wa rasulihi raghibun ba sai aka ce inna ilallahi raghibun mu ga Allah kaɗai, masu kwaɗayi ne saboda ar-raghba tana daga cikin tana daga cikin ayyukan ibada da ba sa cancanta ga wani sai Allah da wannan ayar ne Sheikh ah, Muhammad Al-Amin Shankiti ya kafa hujja da cewa faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin abinda wannan ayar take nufi Allah ya kai wannan annabi mai girma Allah ne maishinka da waɗanda suka bi ka daga cikin muminai to wannan ana nufin Allah ne maishinka kuma wanda suka bi ka daga cikin muminai su ma maishanka ne -A'a. Allah ne maishinka kuma Allah ne maishin waɗanda suka bi ka daga cikin muminai saboda hasbu ba ta cancanta ga wani umba ga Allah daga wannan ayar da ita ma Aminu amin ya kafa hujja wajen rinjayar da game wa man ittaba'aka minal mumini min take komawa shin mudafun ne mudafun ilaihi ne ga mudaf wanda aka shafe ko ko ma'tufi ne akan kaf ai wannan ma'tufi ne akan kaf zamirin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hasbuka wa hasbu man ittaba'aka ko kuwa shi wa man aka minal mu'minin ma'tufi ne akan damir damir mustatir raf'a na fa'ili a cikin hasbu wato wa hasbuka man aka minal mu'minin to shine ya rinjayar da kan cewa fuskar farko ita ce wadda take sahihiya saboda wannan fuska ta aqida wadda wannan ayar ta nuna na'am إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله wallahu alimun hakim to da kuke aibata shi ya ku munafikai akan sadaka kuke aibata annabi sallallahu alaihi wasallam to ba shi ya ba shi ya tsara yadda za a raba ta ba ba shi ne ba ballantana ku ce ya ba waɗansu ku bai ba ku ba gashi Allah shine da kansa ya raba ta yace innamas sadaqatu sadaka kadai lil fuqara'i mulki ce ga fakirai alfukara jam'u faƙir wanda ƙashin bayansa ya kare baya iya motsi saboda tsananin talauci saboda haka wannan ita ce ɗaya daga cikin hujjojin da suke nuna kan cewa a shaddu hajatan miskin. almiskin ya yafi tsananin buƙata ga miskini wanda yake shine ƙaunin imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal kuma ƙauli a mazhabar malik cewa faƙiri shine wanda ya fi tsananin bukata bisa miskini saboda an ce a ɗaya daga cikin hujjojin da suke nuna wato shi alfaqir ne wanda yake kashin bayansa ya kare daga fiqarul zahab kashin bashi wato kashin bayansa shi da shi ba zai iya miƙewa ba ballantana ya nemi abin da zai ci saboda tsananin rashi wal masakin da miskinai min maskana shine shine tsananin bukata shi kuma malik ya ce miskini ya fi tsananin bukata bisa fakiri tunda Allah ta'ala ya ce au miskinan za ba? ko miskini mai ɗamfara da turbaya saboda rashi ya zamanto wato a wato a ƙasa ya turmuza da turbaya ba shi da komai sai ƙasa bai mallaki komai ba sai ƙasa saboda haka yake maliku ya ce ya fi tsananin bukata zuwa alfaƙir suka jimhur suka ce ai miskini gashi an subanta shi da cewa yana mulki amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil ba'a hasuna da hasuna da kwalakwali ita shi wannan kwalakwalan na waɗansu musafai ne da suke aiki a cikin teku saboda haka sai jumhur suka ce kun ga miskinai suna da abin da suka mallaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ana neman tsarin ka daga kafirci da fatara da faqr amma kuma ya yace Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahshurni yawmal qiyamati ma'al masakin Allah ka rayar da ni miskini ka ɗauki raina miskini ka tashe ni ranar alƙiyama tare da misakai kuma haka ya rasu ɗin yana miskini domin gashi an bashi khaza'in mafatihu khaza'in al-ard taskokin duniya baki ɗaya an bashi sallallahu alaihi wasallam ba wai don rashi bane an tattaro taskokin duniya ga baki ɗaya an bashi amma sai ga shi ya bar duniya rusulkinsa ya bar shi jingina wajen wani bayahude akan awon abincin da za a ci a gidansa ga bukata ce ta sa wannan saboda salawatullahi wa salamu alai yana ba da kyautar wanda baya jin tsoron talauci wanda ba shi da shi shine zai dubi awaki tsakanin duwatsu guda biyu cike ya bayar da su ga mutum ɗaya ce ko raka tafi dinna ba wanda yake miskini shine za a zo za a nema a wajensa ya ce babu yanzu amma ka je in akwai wanda zai bayar bashi ka je ka karɓi bashi idan dukiya ta zo ka zo mu biya bashi munan ran da baka da shi aka zo aka tambaye ka ranar fada ce gaskiya ranar fada ce ko mai kyautar ka ran da aka zo aka tambaye ka baka da shi hmm? to ran nan ranar fada ce to wannan yana daga cikin hujjar da malamai suka ce waɗanda suka ce miskini ya fi wadata bisa fakiri suke kawo hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari daga fatara amma ya yadda da ya ce a rayu da shi miskini shine yau yana da shi gobe ba shi da shi to fa'idar sanin wannan shine idan ka ce sadaka sai ga fakiri wanda yake ba shi da komai to wanda yake na da shi amma bai ishe shi ba fa wanda ka yake da yana da shi amma bai ishe shi ba za ka ce shi ba za a bashi sadaka ba to wannan ayar wanda suka bambance tsakanin biyun suka ce shi ma za a bashi kuma shine fa'idar a ce wato aka ambaci fa'iri da miskini domin da ana batun kawai wato bukata ce kawai dan aka faɗa ɗayan ta wadata barin faɗan ɗayan to alfaqir kamar a haddinsa yayi sa'an ana sabani wajen mutane menene haddin faqir waɗansu suka ce shine wanda ba shi da nisabi wanda yake da nisabi shine gani mawadaci ba fakiri bane ba miskini bane wanda yake da nisabi shine dirhami a wanda yake da dirhami a ɗari biyu ko zinare ko dinari a ashirin wato a yanzu dai a bisa lissafi kamar yadda muke lissafi shekaran jiya ko shekaran jiya wacce ne wani ya tambaye ni muke lissafi dubu ɗari shida da tamanin a bisa yadda ake sayar da gwal a kasuwar kam na alhazai gram ɗaya dubu takwas saboda haka nisabi gram tamanin da biyar dubu ɗari shida da sittin kenan a bisa wannan lissafi tunda kun san ran da za ka fitar da zakka kamata yi ka bincika ka je nawa ne farashin gwal sai ka lissafi da gwal kuma ake lissafi din ah, shi ne ake iya nisabi da shi to nisabi a wajen waɗansu malamai shine haddin da yake tabbatar da alfaƙir min alghani daga faƙiri daga mawadaci waɗansu sun kawo haddin wanda yake kuma wannan shine wannan na farko wannan sun kafa hujja da wannan shine matabar al-imam abu hanifa kuma an ruwaito shi kamar yadda a tabari ya kawo Ah, sun kafa hujja da hadisin ibn abbas na mu'ad فإنهم أطاؤوك لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد ala فقرائهم Allah ya umarce su da yin sadaka da za a karba daga mawadatansu a mayar ya zuwa ga fakiransu. To me mawadaci? Waye ake karban sadaka daga wajensa? Me nisabi ko? saboda haka mai nisabi mawadaci ne saboda haka mawadaci shine wanda za a karbi sadaka a bada wanda a bawa wanda ba mawadaci ba shine fakiri saboda haka fakiri shine wanda bai mallaki abin da mawadaci ya mallaka ba shine wanda ba shi da dubu ɗari shida da sittin kun ga kenan wanda za a ba su zakka suna da yawa wanda za a ba su zakka suna da yawa waɗansu suka ce suka ƙayyade da dirhami arba'in amma hadisin da'if ne wanda ya ce wanda ya mallaki dirhami arba'in a mawadaci ne waɗansu kuma kamar yadda yake shine mazhabar kamar yadda yake shine mazhabar daga cikin malamai Ubaidullah ibn Hassan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin a'immatu ahlul bait ba a'immatu ahlul bait in shi'a ba yake cewa wanda ba shi da abin da zai ci kuma ya ishe shi har na tsawon shekara to wannan za a ba shi zakka domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tara abin da zai ishe shi na shekara kamar yadda ya zo a hadisin Umar ya tara abin da zai iya yana ajiye ma iyalansa abincin shekara sauran kuma duk sai ya daga cikin abin da yake Allah ya bashi na dukiyarsa ta haibar da sauran wura da fadak da sauransu sai ya bama a amfani da shi wajen tanadi domin jihadi da sadaka ga waɗanda suke mabukata 'yan hanya saboda haka kenan abin da zai baka dukiyar abincin wato wadatar shekara ɗaya ko kun san wadatar ba wai kawai abinci ba kamar yadda yanzu yanayi yake kowane yanayi da irin yadda ake kaddara sa a nan wajen ka'idar al'adatu muhakkima take tafiya ana amfani da al'ada kun san mu a nan a al'ada a bayan abinci akwai kuɗin mai ko akwai kuɗin makaranta akwai kuɗin asibiti eh katin waya baya daga cikin wannan <laughs> ba larura bane daga cikin mukammilat ne ko da yake in mutum ya tsaya ya duba yanzu yanda waya ta zama ta zama daga cikin larura duk wani yana daga cikin lissafi saboda haka al'ada tana ana hukunci da al'ada ana hukunci da al'ada saboda haka abin da zai ishi mutum na shekara idan mutum ya tanade shi idan mutum yana da shi to wannan mawadaci ne kun ga da yawa 'yan albashi duk ba sa cikin wannan tunda yanzu da ne ake mutum a cikin albashi zai yi zai ajiye zai bude savings account hmm? amma yanzu kafin watan ya kare ya ci bashin wata biyu ma nan gaba ba watan gobe ba ma saboda albashin ba zai je ko ina ba mai bashi bashi eh idan an yi albashin ya biya bashi haka ake masa kirani saboda haka wannan dai shine haddul faqr wajen waɗansu daga cikin malamai saboda haka al'ada tana hukunci ah, dukkan waɗannan akwai ɗin guda biyu suna da ƙarfi domin yana nuna kan cewar wanda bai sifanti da sifar wadata ba shine ake ba mu sifar alfaqru wal maskana kuma wannan sifa da yaro da babba duk ɗaya ne ka iya ba ma babba sadaka Allah ya ba mu faƙiri sawa'un babba ne ko yaro ne haka ya ba mu miskini sawa'un babba ne ko yaro ne ko mace ne ko namiji ne wanda aka togace daga cikin wannan kawai mutum biyu ne mai wannan sifar kafiri ba za a bashi daga cikin zakar musulmi ba tunda Allah ta'ala ya ce tu'khadhu min aghniya'ihi ana karbanta daga mawadata daga cikin musulmi faturaddu ala fuqara'ihi amma yake ta ga fakirai na musulmi saboda ka kafiri ba a bashi zakka ko da mabukaci in yana da yana da bukata da sifar kafirci ba a bashi sai dai da wata sifar daban ai da sifar talauci ba a bashi haka zalika bawa dan baya mallaka baya mallaka dukiyarsa da sifar talauci da miskinanci ba a bashi da wannan sifa sai dai idan sayyidinsa ya sifanci da sifar talauci sai a bashi domin ya ciyar da shi wannan bawan nasa lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha da kuma masu aiki akan sadaka din wato akan tara sadaka wanda za a tura su je su karɓo sadakar mutane da wanda suke lissafin da wanda za a tura su su rarraba irin wanda suke aiki a kwamitin zakka in aka yi hukumar zakka wanda suke aiki a nan za a iya ba su daga cikin zakka ko da su mawadata ne ko da su mawadata ne za a iya ba su daga cikin wannan zakkar to sai banu hashim an yi saɓani ko da su suna banu hashim ne za su yi aikin sadaka zahirin hadisin muslim in banu hashim ne ba za su yi wannan aikin ba saboda waɗanda da harith ibn naufal ibn abdulmuttalib da rabi'a ibn muttalib ibn naufal in ban yi mahani ba wajen sunayen nasu su su biyu sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mu ma ka samu mu je mu aikin sadaka mu aikin zakka kamar yadda mutane suke aikin zakka su samu idan muna so mu aure gashi mun kawo aure ba mu da abun hannu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sadakar da kuke gani ba ta halatta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ga danginsa daudar mutane ce sannan sai ya kirawo Abbas a da wani ne kuma daga cikin Banu Abdul Muttalib da Abbas da waye kirawo hadisin Muslim hadisin ya kwanta min zuwa karshen sa ya kira su su biye ce ku je ku ku je ku tara musu kuɗin da za su yi aure da shi amma bai ba su aikin ba saboda haka waɗansu malamai suka tafi a bisa wannan kan cewa al'amilina alaiha ba za su zamanto daga cikin banu hashim ba kamar yanda alfuqara wal masakin ba za su zamanto daga banu hashim ba in akwai fakiri daga cikin banu hashim ba za a bashi daga sadaka daga zakka ba amma sadakar tatawu'i an yi sabani waɗansu sun ce za a iya bashi daga cikin sadakar tatawu'i dan an ruwaito Jafar ibn Muhammad Sadiq wanda daga cikin ah, manya-manyan ahlul bait ne malamai malamin Imam Malik malamin Abu Imam Abu Hanifa duk da 'yan shi'a suna cewa imamin su ne alhali ko shi bari ne daga gare su yace ta za ku ce na barranta daga Abubakar alhali Abubakar ya haife ni har sau biyu amma kuma shi yanzu ce imamin su ne to in ma imamin su ne to ina suka je suka samo barranta daga Abubakar ba daga wajen Ja'far Sadiq ba sai dai daga wajen shaidanun su to shi Ja'far Sadiq radiyallahu anhu wa arda ya kasance an gan shi yana shan ruwa a hanya tsakanin makka da madina ruwan da ake ajiyewa na sadaka ga alhazai masu bin hanya aka ce kana shan wannan daga cikin sadaka ta ce abinda aka haramta aka haramta mana sadakar farilla ce wato banda sadakar ta tsawo la'alla wannan akwai wani abokina farkon zuwa na madina ɗakin mu ɗaya dan ahlul bait ne sunansa ibrahim abdulkarim daga cikin sarakunan yaman wanda aka yi musu ku don su ne ah, ah, ah, daga zuriyar sayyidina Hussein ne sanannu ne suna daga cikin wurin da inda ake kaiwa a tabbatar da cewa mutum dan ahlul bait ne kun san ba a tabbatar da cewa mutum dan ahlul bait ne hakikatan a duniya sai idan an yi masa stamp a Yaman an yi masa a Jordan inda sarki inda iyalan sarki Hassan na Jordan suke sannan an yi masa a Morocco dan gidajen sarakunan nan su ne suka kula da sanin su ne ne wato ainihin dangin manzon Allah sallallahu salamu alaihi ya kasance irin abincin wannan dan uwa bawan Allah shi ma hadith yayi ba ya kasance idan aka je irin abincin da ake rabawa a harami cikin azumi eh, baya iya ci sai kullum yana yawo da ɗan dabinansa da ɗan da ɗan sai dai ya ci nasa wai ci dan saboda eh, yawanci irin wannan sadaka ne to bai san wanda aka yi sadaka ba bai san wanda aka yi wakafi na bai san wanda aka yi wakafi na kyauta ba saboda haka don ihtiyaɗi warau a cikin addini sai baya cin kowanne to wataƙila da ƙaunin wannan ƙaunin wanda yake ƙauni ne a matsabar imam malik da suke cewa sadaka ta tsawo ita halatta a gare su suka kafa hujja da wannan fi'ili na ja'far sadiq da ya bayyana a gare shi wataƙila ba zai matsa ma kansa ba sai ya rinka cin abincin kawai tunda na zakka kawai aka hana su ci saboda haka ahlul bait Fukara da masakin daga cikin su ba sa ci daga cikin su ma ba a ba su zakka kuma ahlul bait da ake nufi a nan wajen su ne a alu Ali, jikokin sayyidina ali da alu abbas jikokin sayyidina abbas ibn abdul muttalib da alu ja'far da ya'ya da jikokin ja'far ibn abi talib da alu aqil jikokin aqil ibn abi talib wannan su ne banu hashim su ne sadaka ta haramta a gare shi akwai sabani akan banu al-muttalib cewa ta kai ya zuwa gare su ko bata kai ba amma dai banu hashim wannan ittifaqa to wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum kuma sadaka ga waɗanda ake wato karkato da zukatansu ne ya zuwa ga addinin musulunci al mu'allafatu qulubuhum sune kafirai da ake ake ba da ake ba da ake so su shiga addinin musulunci suna cikin tsanani suna cikin wahala a ba su daga sadaka to wannan shine hali da akan ba mu kafiri sadaka kana zaune da makwabcinka ka san yana cikin wahala kuma kai yana zaune cikin musulmi yana ganin irin ɗabi'un musulmi amma ga wahala ga tsanani sai ka kyautata masa ka bashi daga cikin zakka domin ya ga irin kyakkyawan zamantakewa ta musulmi da rashin kyama da musulmi yakan yi ma wanda yake makwabcinsa ya nuna yana da haƙƙi a kansa la'alla wannan zai sanya shi ga kyawun musulunci ya shiga addinin musulunci ya halatta ka bashi daga zakka haka zalika musulmi wanda yake sabon musulmi wanda bai da shiga musulunci ba ake so a tabbatar da shi a cikin addinin musulunci sababbin musulmi ya zo bashi da gidan da zai zauna a kama masa gidan haya daga cikin zakka a bashi je ya kama gidan haya ba a kama masa ba dan Allah ya bashi ba za ka ce kai za ka yi masa wannan ba ka ce na kama maka gidan haya da zakka a ka bashi je ya kama gidan haya tunda Allah ya ce na sani da wakilci dai zaka iya masa kace to kawai wakilta in kawo maka gidan haya to wannan sune almu'allafatu qulubuhum kuma sahihin magana sune hayan suna nan sayyidina Umar ya daina basu zakka dan yana cewa musulunci yayi karfi ba a bukatar su wannan ishihadi sayyidina Umar yayi ya duba ya ga haka amma yanzu a halin wannan zamu ce musulunci yayi karfi ba ma bukatar a janyo hankalin kafirai ta hanyar basu daga cikin zakka musulunci hakika yayi karfi amma ana bukatar a janyo hankalin su ga maguzawa nan zaka ga yan musham sun je sun kai musu sun je sun musu rijiyar burtsatse sun ba su magani wannan abin ya sa duk sun shiga addinin musha. amma kuma ga musulmi suna zaune tare da su kuma suna sha'awar su shiga addinin musulunci, kuma suna ganin waɗansu bare sun zo su ne musu ga wanda suke suke jin yaran su suke tare da su shekara da shekaru iyaye da kakanni amma sun kyale su da za su yi musu rabin rabin abin da waɗannan suke musu sai su ga sun zo sun shiga cikin addinin su suna ganin kyamar su ake ba damu da su saboda haka a wannan zamanin ma muna buƙatar mu'allafa muna buƙatar ba ma mu'allafatu qulubu saboda haka ƙungiyoyin da suke wa'azin maguzawa za a iya ba su daga cikin zakka a ce gashi nan ku je ku raba ku raba ma waɗanda kuke kira zuwa ga kuke kiran zuwa ga addini sawa'un waɗanda suka musulunta sababbi ne ko waɗanda ake so su musulunta za a iya ba su daga cikin zakka da nassin alqur'ani wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqabi kuma ana ba da zakka fir riqabi domin yantar da wuyayi wato shine yantar da bayi yanta bawa bawa wanda a sai bayi a yantar da su a sai bayi a ‘yantar da su sai ya zamanto wala'insu ga musulmi yake baki ɗaya. Ko kuma bawan da aka ɗora masa kitaba aka ce ka je ka kawo dukiya ka za ka fanshi kanka sai a bashi daga zakka ko a bashi ga baki ɗaya ko a bashi na shekara ɗaya don an sa masa shekara tara abin da kake da shi ba za ka iya bashi ga baki ɗaya ba sai ka bashi na shekara ɗaya ko ka bashi na shekara biyu za a iya bashi daga cikin zakka. Haka dalika kakul asir a bisa sahihin magana tsabanin wani kauli a matabar mali wanda yake ribatacce a hannun abokan gaba za a iya amfani da kuɗin zakka a kwato shi daga hannun abokan gaba kafirai sun kama shi sun tsare shi sun kama shi sun hana masa inci sun maida shi bawan dole sai a je a bayar da zakka don a kwato shi daga hannun waɗanda suka kama shi fikakul asir yana daga cikin wafin riqab wal gharimin da wanda suke ci da wanda suke bashi wanda suke cikin bashi al gharimin wanda ake bin bashi amma da sharadi sharadi biyu bashin ya zama laisa fi safahin wala fasad ba a cikin sharholiya ba ba a cikin saban Allah ba wanda yake ya je ya ci bashi saboda bil ɗinsa a gidan a gidan rawa yayi yawa gidan shan giya ya je ya sha ya tatil ya sa waɗansu sun sha shin yi tatil bil har ya fi karfinsa ya zo yana yawo don Allah ya biya masa daga zakka ba za a bashi ba ko kuma tisafa yana a safa Abu da ake nufi da asafa shine al-israf fil halal israfi a cikin halal dukiyar halal ce ba sabo yayi ba amma yayi barna ba shi da kuɗi ba shi da isasshen dukiya kawai ya je ya ciyo bashi domin ya tafi hutu da shi da iyalansa Dubai to ga wannan safahu ba larura bace ba haja bace bal ba ma tahsiniya ba ce domin zai je ne a je a ta kashe kuɗi wajen yara su wasan ruwa wajen yara su wasan doki wajen yara su je su wai kankara babu kankara a kasar su don su tafi su gudu a cikin kankara ga sunan ana ta kawo su a airport suna suna neman yan Najeriya su rinka sayar musu da irin wannan an san yan Najeriya su ne masu kuɗin banza masu zuwa su yi wannan ba inda ba wanda ake nema sai yan Najeriya inda zaka san kan cewa irin sharrin da ake a kasar nan da yawa yake ana da kuɗi amma kuɗin ƴan tsirarri ne kawai suke da shi mutum zai je ya kashe abin da local government guda za ta yi aikin wata ɗaya da shi mutum ɗaya sai je kashe su a tafiya ɗaya shi yasa daga mutum daga an je irin wannan kasashen sai ga ana neman 'yan Najeriya ana ba su takarda ana ba su takarda an san soyayya suke da kuɗin banza na kashewa to wani ya je ya ci bashi ya je ya ce ya ci ba wallahi bashi ya masa yawa me ya yi da wannan bashin ya je yi sharholiya da shi da iyalansa a Dubai to wannan ba za a bashi biyan bashi daga wannan ba amma wanda ya je ya ci bashi a bisa tilas ya ci bashi domin ya sami gida wanda zai zauna shi da iyalansa ya ci bashi domin makarantar 'ya'yansa ya ci bashi domin asibitin iyalansa domin haihuwa matarsa za ta haihu ba shi da kuɗin operation ya je ya ci bashi to wannan sai a biya masa daga cikin zakka za a bashi daga cikin zakka ko da yana da sifar wanda ba a ba ma zakka ne daga cikin sifar waɗanda ba a ba ma zakka masu talauci wanda ban ambata ba su ne iyaye iyaye domin ciyar da su ya lizimci mutum komai nisan su uba da uwa da kaka ba a ba su haka zalika ɗa wanda yake yana ƙarƙashin mutum da ɗa da jika da kuma duk iyalin mutum wanda yake kula da su wanda yake ɗaukar nauyin su ba zai ba su daga cikin dai ka ɗauki nauyin mutum to ba za ka ba shi daga zakka ba sai dai idan ya sifantu da sifar bashi za ka iya bashi daga zakka domin ya biya wannan bashi wal gharimina wa fi da kuma domin taimakon addinin Allah shine domin jihadi shine domin tanadin jihadi ana bayar da zakka domin wanda zai tafi jihadi a bashi abin da zai yi tanadi da shi da abin da zai yi guzuri da shi da abin da zai sai kayan yaƙi da shi da abin da zai bari a gidansa na kula da iyali wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi a kai sabanin imamu ahmad da yace wa fi sabilillah hajji tana daga cikin fi sabilillah saboda haka za a iya bada zakka ga wanda bai taba yin hajji ba domin ya je ya aikin hajji wannan masafar imam ahmad ibn hanbal ne babu asar da yake karfafa wannan kamar yadda ibn al-arabi yace babu asar da yake karfafa shi saboda haka as-sahih shine abin da jumhur suka tafi a kai fi sabilillah Shi ne taimakon addinin Allah daukaka addinin Allah waɗansu suna wasa'awa su ce za a yi amfani da shi domin gina masallatai da makarantu duk wannan baya daga cikin fi sabilillah bal malamai sun yi nassi cewa ba a amfani da zakka domin gina masallatai don ba ta daga ciki Allah shi da kansa shi ya raba wabni sabi da kuma dan hanya shine wanda yake matafiyi guzurinsa ya yanke ko da kuma wadaci ne a garinsu idan a inda yake guzurinsa ya yanke ko ba za a iya aiko masa ba ko da yake yanzu ana aiken ana aiken akwai cashless economy ko akwai kati ko ina mutum zai iya ɗaukan kuɗi to amma a kaddara katin ya ko kuma babu kuɗi a cikin account din account din da account din da yake da kuɗin bashi da kati yana da bukata to nan za a iya bashi daga cikin zakka ko da mawadaci ne kuma abin da za a bashi daga zakka ba wai kawai gwargwadon abin da zai kai shi zuwa ga garin su ba ko da ya fi haka ya halatta a gare shi domin Allah ya ambace shi a ciki faridatan min Allah farilla ce daga Allah wato Allah ya wajabta ta ai Allah ya farlanta wannan wato abin da ake nufi da alfarida wato alqat'u yankewa daga Allah Allah ya yanke wannan hukuncin daga gare shi saboda haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya dauka ya bayar ya ku munafikai ballantana har za ku aibata shi ku ce ya mu wani ya mu wani ya mu wani bai mu bai bamu ba ai ba shine ya rabon ba Allah ne ya rabon ya gama saboda haka babu son zuciya a ciki domin shi Allah ba za ka sifanta shi da kan cewa na mawadata ne ba na talakawa ba kamar yadda yake amsa addu'ar mawadaci na amsa addu'ar fakiri kamar yadda yake ba ma mara lafiya kamar yadda yake ba ma balarabe lafiya yana ba ma ba lafiya kowa na bawon sani ba za a ce Allah abin nan ba kamar yan communist ba communist sun ce su na talakawa ne saboda haka mai kuɗi ba nasu bane saboda haka duk abin da za su yi don maslahar talakawa ne mai kuɗi ko ko oho ko yan jari hujja duk abin da za su yi na yan jari hujja ne talaka ko oho to shi Allah kowa na sani. Hmm, bayin Allah gabaki ɗaya na sani. mabukata ne duk gare shi saboda haka dokarsa ta haɗe ita ce mai adalci babu son zuciya a ciki wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ma'ana a cikin wannan hukuncin da Allah ya yi akwai ilimi akwai hikima saboda ku karɓe shi kada ku tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku aibata shi ku karɓa wannan akwai bayanai masu yawa da malamai suke yi akan wannan wajen sha'anin zakka domin wannan ita ce kusan bangare biyu na zakka bangare na farko na zakka shine dukiyoyin da zakka da dukiyoyin da ake fitar musu da zakka bangare na biyu kuma yadda ake sarrafa zakka to wannan ayar ita ce gundar yadda ake sarrafa zakka Allah bai kyala wannan bayani ba ga annabi da sunna ta zo ba bai kyale shi ga wani bai kyale shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba sunna ce ta zo da shi ba duk da yake da abinda Allah ya haramta da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta duk ɗaya ne sai Allah ya yi bayanin da kansa a cikin alkur'ani kuma ya akkada shi da cewa faridatan min Allah farilla ce da ta zo daga wajen Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yake cewa shi ba an ba ko ba yake ba abin da yake illa raba rabo ya sanya shi inda Allah ya san ya nuna masa ya sanya shi هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عفوا akwai ta akwai sanarwa akwai wani ɗan uwa namu da nike karatu da shi a nan wajen yau da safe Allah ya masa ya ma mahaifiyarsa rasuwa Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta kuma akwai wannan karatuttukan tafsiri da aka yi da muka yi a wannan masallacin tun daga shekara ta dubu biyu da goma har zuwa ta 2014 shekara biyar kenan da kuma karatun iziya da muwatta da umdatul ahkam an yi su a cikin memory card guda ɗaya a waɗansu ‘yan uwa sun yi kuma suna nan suna suna nan a kasuwa za a same su ba za mu ce za a same su a wajen wani bakar a ce mun yi kasuwanci a cikin masallaci e, amma sanarwar kan cewar akwai wannan wasu ta ilimi babu laifi a kanta ba kasuwanci bane. sanarwa da yadda ake yada ilimi ne amma wanda duk yake so sai je neme shi a cikin kasuwa saboda haka ba mai kasuwanci ba kada kada a kawo mana hadisi a aron kashe mu da shi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk